Guradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da bandakarwa da nishadi a wayar bullet ta YouTube. Guradin zuciya, guradin zuciya. Ya sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin shirin muradin zuciya. inda nake ci gaba da karanto muku littafi mai suna iya rofin da kai tafi take tana faman tambayoyi ta sha ado wanda da zarar ka kalle ta za ka san cewa ta jiku da kuɗi kuma ba ta da wata matsala mai tsanani alawiya ina holda ɗin nan wai tuntun ina faman kiranki amma sai su mi kike yi kamar wata taliyar da ta ji ruwa ina kike ne cikin hanzari ta amsa mata da gani nan zuwa hajiya wallahi riƙayya ce bata gama haɗa kunun ba shi yasa ban fito ba sai yanzu ta gama tsaki ta ja tana mai kallon agogo agogon hannunta ko da ta kai dubanta har karfe goma na safiya gota sai ta kuma daga murya cikin fada tana cewa ku kawo min haka wani irin breakfast za a kai ma mutane by this time ta kuma jan tsaki minti biyu ba su kara ba suka shiga fito da basket ɗin kala-kala har kala uku masu kyawun gani da tsari an rufe su da covers kuma sauri da Allah haba ta kuma yin tsaki suka fita zuwa inda motar ta take suka buɗe suka rinka loda basket ɗin har suka gama suka dawo suna sanar da ita. ta shige haɗe da danna hon aka buɗe mata get ta tayar da motar ta fita sai ga motar hajiya madina ya fito wainin glass window ta yi ta ce ban gane ba ya haka hajiya murmushi hajiya madina ta yi ta ce ke dai mu tafi yi gaba zan biyo ki a baya wani wurin zan fara birancin da mamaki ta ce to mu tafi a nan mana sai mu tafi can in yi so sai mu wuce saurin dakatar da ita hajiya madina ta yi tana faɗin breakfast ɗin kuma fa sai ta gyaɗa mata kai tana faɗin to sai kin zo Daga haka suka ɗaga wa juna hannu Hajiya Zina ta yi gaba. Sai Hajiya Madina ta bi bayanta suna kaiwa ƙarshen street ɗin suka raba hanya. Hanyar Afo Hills Hajiya Zina ta ɗauka yayin da Hajiya Madina ta yi hanyar Galadimawa. Gudu take yi yana binta akan dole sai ta zauna a gida don shi bai yarda da wani zuwa ofis yau ba shi ma ɗin don dole ne amma ta ce ita fa sai ta tafi daga nan ta yi gida don tsoron haɗuwarta da umma take stop my girl na gama magana ba na son jayayya bata fuska ta yi tana faɗin shi kenan in zauna a gida kai ka fita who knows how many ladies will set their eyes on you sai yayi yi yana faɗin don't tell me you are a jealous ya faɗa yana kashe mata ido ɗaya sai ta tashi daga hannun kujerar da take zaune tana neman gudu ai kuwa riko rigar wankan yayi yi don dama shi kaɗai ta saka tun da ta yi wanka da safe ta fito sanye da shi shi ne da ta tashi ta ganta cikin shirin fita ofis ta saka masifa akan ko ya bar ta su tafi tare ko ta ɓata masa time da ya ƙi yarda ne ta rinka yawo da shi gidan in ya kamo ta sai ta silale ta gudu gashi ta ɗauke masa abubuwa masu mahimmanci da dan dole sai da su zai fita suna tsakiyar falon yana ƙoƙarin kamo ta tana jan baya tana mai dariya sai suka ji alam biyar ya yi ƙara shine zai tafi buɗe ƙofar amma ta hana shi ta ce wayo zai mata don haka ta yi hanyar ƙofar da zuwanta ta buɗe ƙofar tana kallonsa don kar ya yi deceiving nata ya gudu tsayawa kallonta ta yi ganin hankalinta kwance sai ma ƙara kyau da ta yi kenan sun shirya kansu. Hi baby, riga shi karasa maganar ta yi tana faɗin, oh common stop acting smart. Na ƙi wayan. Ta faɗa tana dariya sai ya dafe goshinsa yana faɗin watch out sai ta juyo da fuskarta. Wa za ta gani da sauri ta matsa daga wurin ta koma bayan ƙofar sam ta manta kayan wanka ne a jikinta. Da dariyarta ta shigo tana faɗin bebi an girma da kanta ta ƙarasa buɗe ƙofar ta shigo very free shi kuwa zai sai dukar da kai ƙasa yake yi. Ƙarasa shiga ta yi tana faɗin ku aika a ɗauko muku breakfast a mota zama ta yi a kujerar shi kuma ya duka har ƙasa ya gaida ta cikin jin nauyinta ita kuwa ko a jikinta don ba ta ɗau abin a wani babban abu ba ke fito zonan sun kuyar da kai ta yi ƙasa ita duk zad ne ya janyo mata wannan kayan kunya kanta a ƙasa ta zauna ta gaida ta tana jin bakinta na mata nauyi janyo ta ta yi tana faɗin bebi tariya babu sanarwa ko laifi muka yi muku ne ta yi tambayar tana kallon zai sai ya ƙara jin kunyarta ita kuwa bilkisu shiru ta yi bata iya furta ƙala ba har dai ta kuma nana ta musu aika a ɗauko muku breakfast da sauran basket ɗin zed ɗin ne ya fita ya je ya shigo da kayan zai ajiye ta ce tafi da shi ciki world day meal ɗinku ne kansa a ƙasa ya ce thank you umma shikewa kicin yayi yana gama ajiyewa ya bi hanyar bayan ya haura ta step ya wuce sama "Living them to chat kallon tsafta mata tana admiring irin kwanciyar hankalin da ke tattare da ita bebi yaushe rabo tun shekaran jiya kika baro mu gudun ma kike yi hatta da kiran mu ba a ɗagawa sai ta shiga kifkif da idanu ta ce umma shine ya ki bari na na dawo gida tun jiya dariyar manya hajiya zina ta yi tana faɗin dama ya za a yi ya bar ki koma gida nan ne gidan ki a yi, sai ta yi shuru ita kuma hajiya zina fada ta shiga yi mata tana sanar da ita dalilinta na zuba mata ido gaba ɗaya gidan ma dalilin su na kyale su kuma sun ji daɗi da kwalliya ta biya kuɗin sabulu suna tsaka da hirar ne motar hajiya madina ya tsaya a tsakar gidan ba daɗewa ta shigo ciki kunya ce ta kuma turnike ta don bata saka kaya a jikinta ba sai ta tashi daga jikin ummanta za ta bar wurin saurin dakatar da ita hajiya madina ta tana faɗin dawo ki zaman ki a haka kar ki damu sum ta zauna godiyar ta ɗaya rigar da ɗan tsayi ya wuce gwiwarta gaisuwa suka yi duk a kunyace take amma su kam ko a jikinsu tambayar ta inda zadi yake sai hajiya zinat ta amshe da cewa gudu yayi ai daga kai abinci kicin murmushi hajiya madina ta yi tana faɗin ke birki su buɗe hannuwan ki ji ni da kyau kina ganin ke miji daɗi ko to wallahi in baki nutsu ba tsaf zai zai kassara ki ya maida ki tsohuwar ƙarfi da yaji tun girma bata zo miki ba don kin gan shi na kamar basamu da ga ki Ki yarda yana tara miki gajiya sai kin gane kuranki don haka dole sai kin haɗa da dabaru in ba haka ba hmm. da kanki za ki gudu don wannan ba imani ne da shi ba Ba na jin zai iya jin tausayinki tana maganar ko a jikinta ta hajiya zinat kuwa sai in hmm, take yi ba ta cewa komai ta dai kasa kunne tana jin su ita kuma bilkisu banda salati da take yi a zuciyarta ba ta komai ammi babu kunya haka take baro mata zance gaban umma wayo ita ta ga ta kanta zaid ya janyo mata sannan ya gudu ya batta kin ji ni ko gyada kai ta yi ta ce to zo nan mu sama shi fitsararren da ya ki zuwa gaida ni Zan amsa ne ai, daga haka ta miƙe ta yi gaba Bilkisu na binta a baya, ita kuma Hajiya Zinat na bin su da ido. Murmushi kawai take yi don ta san abin da Aminiyar ta take shirin yi. Ɗakin Bilkisun suka shiga ita kanta bata taɓa shiga ɗakin ba sai yanzu Don haka ba uwa ta kasance a ɗakin cikin sauri-sauri ta fito da wasu supplement kusan guda biyar duk babu gari a cikinsu. Illa liquid sama-sama ta mata bayanin yadda za ta yi amfani da su har da gwada mata yadda za ta rinka yi in ta sha kuma ta tabbatar once in a while ta ba zai ya sha ko da a cikin drinks ɗinsa ne a cewar ta matuƙar ba ta amfani da su to lalle ta kaɗe ita da Zaid don sai ya tabbatar da cewa ya karar mata da danshin jikinta ita kam kunyar ammon duk ya gama lullube ta gashi babu waya a hannunta bari ta kira zan din ya zo ya kwashi kunyar da ya saka ta shiga da za su koma kasan ne ta ce da ita ta shiga ta kirawo mata zai din kamar an saka ta cikin ruwan sanyi haka ta ji dan haka shigewa ta yi sai ta ganshi tsaye still da shirin fita kallonsa ta yi zai yi magana ta turo sa waje yana faɗin ammi is calling you daga haka ta rufe kofar shi kuma ya shiga mamakin yaushe ammi ta zo saukowa ya yi kansa a ƙasa yana afrocin nasu ammi na kallonsa da rashin kunyarsa da ya bayyana ƙarara gaida ta yi ta amsa kamar ba komai tana tambayarsa ya mai jiki ya ce da sauƙi sai ta ɗaga waya ta kira bilkisun akan ta zo za su tafi ba daɗewa sai ga bilkisu da doguwar hijabi tana saukowa kamar mumina nasiha sosai iyayen nasu suka musu aka ba mai laifi laifinsa duk babu wanda aka yi saidin cikin su duk an nuna musu fault ɗinsu kuma an yi pinpoint lapses da rips ɗinsu they have to work on it hawa motocinsu suka yi suka raka su suna musu Allah ya tsare hanya suna barin gidan ta juyo da nufin balbale shi amma ta kasa sakamakon haɗe bakinsu da ya yi hudaya ya ciki da ita a hannunsa in ta ce ba ta jin daɗin abin da zai ke mata ta yi ƙarya don haka bata kai ta yi bori ba ya hau suka rinka exchanging soyayya su har suka dangana da cikin bedroom ɗinsu abu kamar wasa sai gashi magana tafiya zai asibiti ya sha ruwa a haka ranar suka lalace tun safe har daren ranar banda lalaci da saukewa juna zafi haɗe da nuna tsantsar so da ƙaunar juna babu abin da suke rinka yi kaf ranar banda abincin da umma ta kawo musu mai bi da kyar za su tsaya cin abinci tsabar zumuɗin juna hatta da baccin lalacin da ta saba yi kasa yinsa ta yi a yau ai kuwa ta jiga ta dare na yi ta fara lalubota ta saka mai kuka don yanzu take gasgata maganar ammi in ta yi wasa zai babarinta zai yi da damshi ko kaɗan ba sai dai ya batta tana ramewa shi kuma ya rinka mulka ƙibarsa my girl just a single round kuka take yi ta ce you are selfish hero I'm tight kuma ka san nayi kokari bai kuma ci mata kala ba ya janyo ta jikinsa ya lubo ya tofe su da addu'ar bacci haɗe da faɗin good night sugar ai bacci yayi gaba da ita shi ma baccin ne ya ɗauke sa don duk a gajiye suke Baccin take yi hankali kwance tana ta mutsu-mutsu a jikinsa kamar a mafarki sai ta ji ana shafa kirjinta ba ta buɗe idanta ba amma tana matuƙar jin saƙonnin nasa ba ta dai buɗe idanta ba amma sarai ya san ta farka kuma shi ya gaji da attitude da take gwada mai don haka ya ci gaba da wasanninsa har dai ya kawo gabar da dole ta buɗe idanu cikin magagin bacci ta ce zai me kuma sai ya ce shi. Just lip kawai wasa nake yi ne kadai Shiru ta mai shi kuma ya ci gaba da wasanninsa amma ta kasa baccin dan ba za ta iya barinsa haka ba. Da matarsa amma yana kama kame duk dan kar ya takura ta. Baccin take ji amma ba za ta iya barinsa haka ba ko babu wani abin da zai shiga tsakanin su tana so ta samar mai da mafitar matsalarsa. Binta yake da ido haka ta rinka bin jikinsa da torches tana sauke mai kisses a duk inda ta kai hannunta sai ta raka wurin da hot da romantic kisses sai lumshe ido yake kamar bacci yake ji duk abin da yake ciki tana kallonsa tana murmushi mai sauti dan dariya ya bata mutumin da yake faɗin a'a ta bar shi sai gashi ya bige da lullumshe idanu kai hannunta ta yi ta shiga balle mahaɗar rigar baccinsa wasu boturan ma balle su ta yi da ƙarfi ta kai hannunsa saman ƙirjinsa tana wasa da suman wurin. Ɗauke wuta zai da ya yi sai ya fara cijewa yana ɗan nishi kaɗan kaɗan ita kuma tana mai ci gaba da wasa da wurin. Next move ɗin da ta mai sai da ya zautar da shi ya kasa rufe bakinsa har sai da ya buɗe ya fitar da wani sexual arousal sound. Ash, kallon fuskarsa ta yi sai ta gansu a limshe yana ta bitin lips ɗinsa murmushi ta yi ta cire bakinta daga kan nipples ɗinsa saukar sanyayyin lips ɗinta saman hot erotic lips ɗinsa ba ta tsaya jiran permission ɗinsa ba kawai ta fara finding way nata zuwa cikin bakinsa kamar jira yake ya buɗe mata bakin tana saka tongues ɗinta ya cefe ya shiga juyawa kamar bai taɓa ɗanɗanawa ba sai yanzu numfarfashi kawai suke fiddawa ta ɗan space ɗin da suka bari tsakanin lips ɗin su Ɗaukar hannunsa ta yi ta kai saman ɗaya daga cikin bubs ɗinta yana taɓawa ta sauke wani numfashi mai tattare da sautin sha'awarsa ash. Mm, mm. Sai kuma kamar ta da ƙara mai ƙaimi ta tunzura shi kawai ya kuma squeezing sai ta ƙara sakin sautin tana mai turo mai bubs ɗin cikin bakinsa tana wani ƙanƙame shi. Tashi ya yi daga kwancen ya kai gwiwarsa saman mattress ɗin ya mayar da ita same position ya yi saurin cire mata 90 ɗin ya jefar ya bankaro ta gaba ya kai bakinsa ya kafa daidai left nipple nata ya rinka tsotsa kamar kar ya bari marari da muradin hakan ya rinka taso mata ta rinka tura mai shi kuma yana tsotsa yana wasa da hannunsa a saman ɗaya bubs ɗin yana murzawa cikin shauƙi da buƙatuwa da daɗin ya kai mai sai ya ɗaga hannunsa daga ƙirjinta ya mayar ƙasan jan numfashi yayi yana jin wani irin zirzir a jikinsa tuni tsigar jikinsa ya tashi ai gashi ya sami erection massive erection ci gaba yayi da shigarta da finger ɗinsa tana tayar mai sha'awa kai kawo ya rinka yi da hannunsa a kasanta. ita kuma ta dake tana mai sajin masa manhood nasa ai da shauƙin ya ɗebe su baki ɗaya cikin mintuna tuni cikin less than one seconds wani quick electric sperm ya yi circulating daga wurin ya haura musu zuwa bread nasu wani daɗi ne ke ratsa su mara misaltuwa jin kansu suke yi suna shawagi a sararin samaniya san bai shige ta ba illa wasa da ya rinka yi da ita Hakan na ƙara raizin mata emotional desire nata sai ta kai hannunta ta riko erected stupid manhood ɗinsa sai ta ji abu a cike kamar an hura lallai ta samu ƙarin ilimi da haske akan abin da ta karanta theoretically akan yadda ɗa namiji ke samun erection da abin da ke causing erection ɗin wato dai vessel da ake faɗin suna cike da jini in an sami sexual urge su rinka samun blood supply daga response da ke zuwa daga brain ana pumping fresh blood da za su tayar da manhood in ɗa namiji har vesicles ɗin da ke responsible for pushing down the sperm and semen. A nan ta dinka jin abin sa yana karuwa duk da abin dubawa ne don ko a iyana aka tsaya ta san mijinta lafiyayye ne mai ji da jini a jikinsa. Ta ya za ta fara gode wa mahaliccinta da irin kyautar da ya mata because this is the most chores problem most family men a facing, kalau za a zauna ana sauke haƙƙin juna amma da zarar an zo ta nan sai an samu mishkila hakan kuma kamar cutar da abokin zama ne in wasu sun iya riƙe kansu wasu ba za su iya ba they may have to go out and search for it this is the case in which some rich women go into young guys amma ita Allah ya bata ba tare da ta roƙa ba shi isa take gode wa Allah da kyautar mijin da ya mata a cikin maza ɗaruruwa jikinsu na bari suna fitar da numfashinsu yana goga mata manhood ɗinsa a benaris ɗinta ita kuma tana daɗa kai kawo da hannunta da ta yi rafin da hannunsa ita dai bata mai blow job ba don bata cikin steps ɗin blow job ɗin amma hanya kaɗan ya rage ta mai blowjob ɗin suna monin da ƙarfi suna faman samarwa da kansa sauƙi gaba ɗaya a ruɗe suke sai exchanging nan farfashi suke suna wasu sexual sound da su kaɗai suke jinsa ihun daɗi ne ya kubce musu sakamakon releasing da suka yi kuma abin daɗin shine tare suka yi bai shige ba iyakar wannan wasan da suka yi amma sun samu nutsuwa suna kwance rungume da juna tana faman wasa da sumar da ke kirjinsa yana whispering mata a cikin kunne baby doctor ki kiyaye ni fa you will raise my emotional feeling again ko kin huta har kin shirya karɓar tarban mijinki ne for the real round yi shiru ta daina wasa da hannunta ta cire hannun nata gaba ɗaya tana neman juyawa baya ai cikin mugunta ya ce baki isa ba juyo sai kin karasa abin da kika fara ai kuwa ta saka mai kuka tana faɗin please zai ka rage son kanka da yawa na fa maka ƙoƙari kusan sau biyar yau ɗin nan daga tashinmu zuwa yanzu sai ga hawaye ya riga ta a baki da cewa a'a kin manta sau hudu dai don wannan so mun taɓi ne ba real mu bane wani takaici ne ya taso mata ganin duk ƙoƙarin da ta mai amma bai ga hakan ba daga tausayi da taimako sai ya juye mata ta so a ce ta ma ta yi ta kyale shi ya rinka juye-juyensa rungun mota yayi yana faɗin I was just kidding you lazy wife janta jikinsa yayi yana mai ci gaba da faɗin batkinsa ina zaman zama na kika rinka tsokana na sai da na ce miki ki bar ni kika ki yanzu kuma real work din ya taso kina min kuka don kina san Allah ya kama ni akan na cutar da ke right numfashin ma da kyar yake fitarwa don wani tsananin baccin da ke fusgarta amsar ma sama-sama ta bashi hero please just let me sleep I swear I'm tight tausayinta ya ji sai ya rungumo ta da kyau yana faɗin good night sugar ya manna mata kiss a goshi daga haka shi ma ya samu bacci mai ɗauke da kwanciyar hankali cikin sauri take abubuwanta so take ta fara zuwa gidan kafin ta tafi butik ɗinta amma sam sai gani take kamar ba ta sauri don haka ta ɗau wayarta ta yi kira tana ta duba hanyar waje hello apple please kar ka tafi ka tsaya i want you to drop me up a nan gidan yaya na komai aka ce mata daga ɗaya ɓangaren sai ta ce alright gani nan fitowa daga haka ta kashe wayarta ta ɗau jakarta ta yi hanyar fita tana zuwa daidai inda ake wanke mata mota ta wani haɗe rai tana faɗin ka kammala ka kawo min ofis da sauri ya amsa da toran ya daɗe a ƙara min hakuri wallahi tun jiya na so aikin sai dai yanayi na ɗan kano ma bai bar ni na zauna saurin dakatar da shi ta idan in ta tsaya sai su kai awa bai gama zancen ba naji ya isa Allah ya ƙara lafiya kafin ya ce wani abu har ta yi gaba ta buɗe mini door din. ta fita fitowar ta ya yi daidai da fitowar motar bilal daga gidansu don haka ya buɗe mata ƙofar gaba da sauri ta ƙarasa ta shiga tana mai rufe ƙofar good morning princess da murmushinta ta ce morning prince sai suka dara kaɗan tayar da motar yayi yana tambayar ta dalilin da yasa ba za ta fita da motar ta ba bayani ta mai sai ta gyaɗa kai daga haka suka ɗau hanyar zuwa afo suna ɗan taɓa hirarsu a bakin gate ɗin gidan ya sauke ta yana mai yi mata bye bye ita ma ta mai daga haka ya ja motar ya wuce ita kuma ta fiddo wayar ta kira layin bilkisu kira uku ba a ɗagawa sai ta kuma kira a karo na hudu sai a nan aka ɗaga cikin muryar bacci ta ce ba ha ya aka yi da mamaki ba ta ce wai bacci ciki kike kan yi har yanzu Bilof tashi ta yi daga kwancen da take tana faɗin to me kike so in yi baha wani dariyar mamaki ta yi jin wai bilkisu na bacci by zista, matar da ta saba barin gida by 8 to 8:30 sai gashi har 9 na neman gotawa amma bata farka ba me hakan ke nufi keto ni dai ina kofar gidanku fito mu gaisawu ta sauko daga gadon tana matsattsika ido tana faɗin kina nufin nan gida gidanmu wani dariyar mamaki ta yi ta ce in ba nan ba ina kike tsammani aihuwa cikin sauri ta ce gani nan zuwa ta katse wayar ta duba ta hango hijabinta da ta yi sallah da shi saman sallaya ɗaukowa ta yi ta saka not minding to check where her husband is. Fitowa ta yi ta saka slippers ta sauko har ƙasa ta buɗe ƙofa ta fito zuwa farfajiyar gidan tana mai ce ma security guard da ke post ɗinsa ya fito ya buɗe ƙofar. Cikin hanzari ya nufi ƙofar yana leƙa cikin ɓacin rai ta ce mai ya buɗe mana don haka sai ya yi saurin buɗe ƙofar hango junansu suka yi kamar a mafarki da sauri ba haji cuta ƙaraso ciki da zuwanta suka rungume juna sai murna suke ganin a waje suke sai bilkisu ta ji hannun baha suka yi ciki duk sun karaɗe gidan da surutunsu zauna ina zuwa za ta tashi ta riƙo hannunta tana faɗin ke dawo a oki gaisawa na zo mai amlet for work wani dariya bilkisu ta yi kafin ta ce da ni kike kowa dariyar ita ma ta ce ban ce ba suka dara sai ta ce still just ba ni two minutes yanzu zan dawo kallanta baha ta yi tana faɗin kar dai a share ni a nan yauwa in ba haka ba in koma da abin cikin sauri bilkisu ta ce yi haƙuri mana afil ɗina yanzu zan zo ai kuwa ta ce da ita apple ɗinki na inda kika ajiye shi ni ba apple ɗinki ba ce ni apple ɗin wani ne kun ji mu sabon salo in ban da dariya ba abin da bilkisu ta yi tana girgiza kai wato ita dai bahajatu haka allah yi ta da son a in kuma ta yi sai ta ɓata rai irin da gaske take din nan haurawa ta yi sama zuwa ɗakinsa ta tura tana tunanin waya kulhi b tana saka kai ta gansa tsaye ɗaure da tawul ya saka hannunsa a west dama tunanin inda ta shiga yake don so yake yau ko ta ko ta yarda sai sun tafi asibiti an duba masa ita don tabbatar da zarginsa ko da kuwa suna tafi tana bacci ne tana ganinsa ta zo da sauri ta faɗa jikinsa ta rungume shi Hero ina ka shiga na tashi ina ta neman ka. rungumota yayi yana faɗin baki damu da ni bane ai shi yasa baki neme ni ba. Tun sabin nake tayar da ke ki tashi ki shirya ni jiya na abba rashin ji ya kira ni in zo tiyata amma rigimar ki ta hana ni tafiya sai Dr. Joshua na asainin ya yi aikin yau kuma tun sisi yake kira na na ce mai gani nan a hanya sannan ki taya ni shiryawa kin kinki kin share ni kina ta ki daɗa a rungumo shi tai tana faɗin to ai shi abba ya san kai family man ne kuma dan kayi delayin tafiya asibiti ai baka da laifi cikin amusement ya ɗago yana kallanta da mamaki ya ce i thought i'm the shameless one but you turn out to be more shameless than me murmushi ta mai tana faɗin ni kam duk ba wannan ba baha na nan na jiran mu waro idan sai yana faɗin baha da safen nan gida mai kai ta yi tana kallonsa ta ce and she warned me not to keep her waiting Sakinta ya yi yana mai ja da baya ya ce, Dress me first, I need to get to the hospital before ten don surgery ɗin will be by 10:30. Matsawa ta yi ta nufi closets ɗinsa, ta buɗe ta kalla kaf sai ta ɗauko mai wani pitch long sleeve. ta ɗago da wandon switch ɗinsa da zai haɗa da rigar ta fito da shi ta ajiye saman gadon ta koma ta ɗau botik binet suit ɗin daga hanga ya sha guga deep blue ta ajiye saman gadon sannan ta koma ta ɗauko mai a sassaris da zai hada da kayan haɗe da takalmin da zai saka tahowa ya ya karɓe fafs ɗin da ke hannunsa ta shiga fesa mai a hankali har ta gama ta miƙo mai inas ɗinsa da zai saka sai ya tsaya yana kallonta gano abin da yake nufi ta yi sai ta ɗan murmusa tana girgiza kai tsugunnawa ta yi ta ɗaga ƙafarsa ta saka mai boxers ɗin ta ɗago ta saka mai singlet daga haka ta ɗauko ina long sleeves ta saka mai ta saka mai bottoms ɗin rigar daga haka ta ɗau wandon ta saka mai ta mai talking ta saka mai belt sannan ta bi shi da wani turaren kafin ta ɗora mai rigar suit ɗin na ciki ta ɗauko na wajen ta saka mai necktie ɗin ne ta bar shi da shi ta ce bata iya sakawa ba janyo hannunta yayi yana faɗin ai kallo zaki don ki koya sai ta tsaya ta zuba mai ido yana ɗaura necktie ɗin duk yadda ya sai ya maimaita mata sau biyu wai ta koya da ya gama sakawa ta haɗo mai da wayoyinsa ta riƙe tana tambayar sa habiyu it girgiza mata kai yayi yana faɗin i will after the surgery waro idanu waje ta tana faɗin please forgive me hero i could not even take care of you what kind of a wife dariya ya mata yana faɗin aike kika iya kula da ni have you forgotten that you make me scream on bed